mutane goma sha shida ne ciki har da wani basaraken gargajiya 'yan bindiga suka hallaka a wani sabon hari da aka kai kan wasu ƙauyuka shida a ƙaramar hukumar logo da ke jihar Benue. Bayanai sun nuna da cewa 'yan bindiga sun shiga ƙauyukan ne da asibahin jiya Asabar, inda suka rika bin gida-gida suna kwasan kayayyakin ƙauyawan suka kuma harbe mutane goma sha shida, ciki har da wani shugaban al'umma. Duk ƙoƙarin da na yi don ji daga bakin jami'an 'yan sandan jihar Benue ya ci tura. To sai dai a wata takarda da kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Benue ya aike wa manema labarai ya tabbatar da mutuwar mutane goma ne a sabon harin. A halin da ake ciki dai dubban jama'a ne ke gudun neman mafaka a sassa daban-daban na jihar ta Benue da Nasarawa. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Nasarawa, barista Zakari Zamani Alumaga, ya shaida min cewa kimanin 'yan gudun hijira dubu goma sha shida ne ke samun mafaka a ƙananan hukumomi biyu da ke makwabtaka da jihar ta Benue. Adadinsu sun yi wajen dubu goma sha shida, yanzu nan suna warwatse a musamman wajen local government guda biyu, wato kiyana local government da Awe local government da buga kai musu agaji. An kai shinkafa, doya, gari, kwaki, wake, manja, shiga, gishiri ita kwanon kanta da su bokatai sannan kuma an kai katifa da taburma gwamnati har yanzu ta kai dai mota na asibiti na tafiya da gidanka don a duba ko an samu rashin lafiya da sauransu a san afin zai. To wani hali 'yan gudun hijiran suke ciki yanzu haka? Suna tsoro dai kada abun da ya zo ya shafe wata girgin abin da yake akwai shi ne duka wayan nan manoma ne da yawa mafi yawa. to su suna tsoro ne abincin da sun riga sun riba daga gonakin su ko sun bari a gonan ne ko sun kawo gidaje ne idan wannan harkisin ya taso haka dama abinci da yake ban kamata wuta to su wannan ne yake ba su tsoro ma da yawa ba ma gidajen su ba akwai tanadin da gwamnati ta yi don samar musu da tsaro su ma wurin? Deputy Governor namu ya tafi gurin sau biyu Minister of Interior ya zo ya tafi gurin da kanshi ya zaga camps deputy inspector general of police operations wani abila eh, tashak aiki makan kan shi ya zo ya mun tafi to duka wayannan sun same jami'an su sun tafi sun je sun mamaye wuri da gurin wata killa ya sama shi rigicin an bai riga ya shiga na sawa sai Gwamnatin tarayya dai ta aike da jami'an tsaro da kayayyakin aiki don hana sake aukuwar rikici a jihar ta A daidai lokacin da gwamnan jihar Samuel Otom ya ce a yanzu haka akwai gawarwakin mutane 49 cikin mutane akalla hamsin da aka kashe kwanaki shida da suka gabata a jihar ta Benue. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.